To mai kallo da sauraro ni ne naku Bature Zambuk wato mai gabatar da wannan darasi kenan yau da ga abin da za mu yi wato shine color grading wannan hoton saboda idan muka duba hoton kamar kala bai ishe shi ba. A yau da ya zama na darasi ne akan yadda ake gyara hoto ya yi kyan gani ya fi abin da kamera ya ɗauko shi ya kawo shi idan aka kawo video cikin kwamfuta aka yi editing film a ɗaya daga cikin abubuwan da ake yi kafin nan a sake fim akan yi abin da ake kiran shi color grading amma kafin color grading akwai wani abu da ake kiran shi color correction color correction da color grading ba abu guda ɗaya ba ne abubuwa ne daban-daban wadda kuma suna tafiya ne a tare zan ce idan ka gama grading hoto sannan in ka gama correcting hoto wato idan hoto na da matsala ko kuma haske yawa wani guri ko wani matsala da ya sami hoto to za ka ɗan yi wannan gyaran shi ne abin da ake kira color correction wato ka gyara kalan tukunna idan ka yi wancan ka samu sai ka yi abin da ake kiran shi color grading wannan color grading ɗin da ake magana shi ne wato ka mai da kalan hoton ko kuma bidiyon ya zama abin da ake so ya zama ko kuma abin da tamkar zai zama da marmari saboda haka ba ta da ɓata lokaci ba yanzu kun ga wannan da yake nuna blue shine wato muna editin mu kenan to amma yanzu abinda nake so mu color correction ne saboda haka za mu duba muna cc17 ne wato adobe premiere yanzu sai mu clicking idan muka caki wannan color idan muka kula wasu abubuwa anan sun bazo mana anan gurin wadda za mu yi amfani da su wurin wannan harkar uh, idan kana so ka san ko hotonka haske ya, ya masa yawa ko kuwa ya gaza akwai wuraren da za ka zo sai ka zo nan wato wurin allumetric scope wannan wurin zai iya nuna maka yawan haske ko kuma duhu da dai abubuwan da ya kamata ka yi saboda haka bari mu caki wannan geometric scope din to idan muka duba anan za mu ga jajaja wasu har sun hauro sama nan suna taba a doron wannan graph din da muke amfani da shi wa kuma muka ga na ƙasa nan wato bai gama isowa ba to a cikin ka'idodi shine kada idan kana yadda kada ka yadda a kana wannan aikin kwalolinka su zo su wuce zero ko kuma su yi yawa har su wuce ɗari kaga nan ɗari ne wato inda haskenmu yake kenan <clears throat> nan shine inda haske yake idan muka duba ƙasa nan kuma shine wurin da duhuwa yake da inuwa da dai sauransu saboda haka a hoton na ɗan son color correction kaɗan saboda mu ɗan daidaita wasu ababe saboda haka za mu yi kokari mu iya gwargwadon abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan bai wuce ɗari ba idan bai wuce ɗari ba ya nuna hasken hoton ka ya yi rai kuma kada ya yi duhu sosai in ya duhu sosai zai gaza zero kaga ga zero a nan to shi ne abin a yanzu za mu tafi wurin da za mu ɗan rage wa hoton haske saboda mu ga menene zai faru akwai hanyoyi daban-daban da ake wannan abin kowa da yadda yake nashi amma ni wadda ya fi min sauki na fi so in zo ni kan wani abin da ke kiran shi duk wani abin da ke baki ne wato blacks za ka ɗan kara musu ɗan duhu kamar misali ah, gira ko ah, suma gashin kan mutum da sauransu ah, za ka kara mishi bakin shi ya ƙaru saboda haka za mu ɗan jawo kaɗan idan muna ja idan kuna kula da nan gurin za ku ga yana saukowa idan ka ja da yawa zai yawa kun ga yanzu abin har ya iso ya wuce zero hoton ya yi duhu bai mana kyau yadda muke so ba saboda haka za mu matsar da shi kada dai ya gaza zero amma kuma kar ya yi kaɗan to a ciki akwai wanda ke kiransu white wato abin da ke cikin wannan screen ɗin kuma fari ne za ka ɗan iya ƙara mishi haske kaɗan wato farin shi ya ƙaru amma gaba ɗaya dole za mu zo nan gurin da ake kira exposure saboda mu ɗan karkata kaɗan ko zai tallafa mana wani abun idan ka gwada idan bai yi ba to za ka bari to da muka gwada sai muka ga kamar bai bamu abin da muke so ba saboda haka za mu zo kan highlight maimakon mu daga highlight mu, za mu iya mu ɗan saukar da shi kaɗan saboda ya zama na cewa hoton bai haske da yawa ba in kana wannan abin kana duban nan kuma kana duban hotonka kana tabbacin cewa abin da kake yi a bai zama wani iri ba akwai abin da ake kira contrast zaka iya kaɗan ƙara shi kaɗan in kana buƙata shi contrast yakan baza haske da duhu na hoto ne su ƙara samun tasiri wato ya jaddada maka ga yadda hoton yake da sauransu saboda haka za mu ja shi amma ɗan kaɗan ne to wannan abin da muke yi shine color correction saboda haka za mu nemo yadda yadda shi farinmu ya yi duhu sosai mu cire shi daga jikin ɗari ya sauko saboda haka a kusan dai idan ka dubi hoton za ka ga akwai dai ɗan alaman bambanci akan abin da muka sami hoton yake kafin mu fara tabawa bari ka ga abin da za mu yi yanzu a nan wato kaga yadda muka samu hoton kenan idan aka dubi kan hoton wato in ka zo nan ka kashe effect din wato na color grading din da muka fara kaga yadda hoton ya zama amma idan muka kunna effect din da muka yi yanzu za ga dai hoton ya dan samu natsuwa saboda haka za mu ci gaba da aikin color grading kenan yanzu mun gama color correction din mu a lokacin za ka yi color grading akwai abin da za a yi za ka iya duban yanayin hotonka da wurare daban-daban da za ka iya farawa kamar nan a wuri ne wadda za ka iya mai da hoton ya zama cewa ya yi ja ko kuma ya yi blue ko kuma ya yi wani color ko ya ne to muna so hoton mu ya dan yi ɗumi kaɗan because da rana ake wannan sin ɗin kuma a tsakar gida ne saboda haka muna so mu ga yaya ne ne zai kasance za mu ɗan ƙara ma hoton nan idan muka caki wannan gurin muka rike muka ɗan ja shi kaɗan zai ɗan ƙara hoton ɗan kala a akwai wani abin da yawanci na kan so yin amfani da shi shine wato wannan gurin abin da ake kiran shi saturation kenan saturation ba wani abu bane abu ne da yake magana cewa yawan kala da kamara zai bawa abu shine saturation idan ka ɗauke shi ka kai shi zero gaba ɗaya zai canye kwalon hoton idan ka ɗauke shi ka kai shi sama gaba ɗaya kaga har kwalon ya yi yawa saboda haka dole ne mu kula mu ga ina ne kan muke so mu tabbatar cewa ba mu sami wani matsala ko kuma wani abu ba saboda haka ba za mu bar shi ya yi yawa sosai ba amma dai za mu dan matsar da shi inda muke bukata lallai idan muka duba hoton zai fara samun dan motsin kala kaɗan wadda zai taimaka akwai abin da ake kiran shi color wheel wannan color wheel din ana amfani da shi sosai wurin harkan gyara kalan video saboda abu ne wadda zai kula da haske da kuma wurin da ya fi duhu mai wani kala ya kamata a ba wa wannan video saboda haka yanzu a nan wurin idan muka duba idan muka wato idan muka zaɓi shi color wheel kenan wannan kenan idan muka cake shi zai taho mana da waɗannan randuna guda uku a cikinsu kuma randa ne kowane ɗaya randa ne na kaloli daban-daban wadda za ka iya ƙara wa bidiyonka domin ya ƙara mishi tasiri saboda haka lokacin da ka yi wannan nan ana kiran shi shado wato gurin da ya fi duhu gaba ɗaya a cikin hoton kenan a yaya za ka yi da shi to yawanci sai ka ja ana yawan amfani da shi a kawo shi ta gefen bulu saboda abu mai duhu idan ya yi bulu a bidiyo ya fi kyau saboda haka za mu ɗan jawo shi kaɗan zuwa kan bulu saboda haka za mu jawo shi kaɗan zuwa kan bulu idan muka taho da shi kan bulu kuma kada a jashi shi yayi sosai saboda ya iya bata hoto sai kuma mu taho nan inda ake kiran shi midtones wato tsaka tsaka kenan wato inda nan ba duhu ba nan ba haske ba sosai yadda bidiyon yake kenan to sai mu shi kuma abin da zamu yi sai mu kai shi sama wato dan ya bamu nan ta gurin su kore eh, yalo da da wato ruwa dorawa da kuma dan jaja jaja dan ya dan kara hoton kala mai dumi a nan da ya gashi mun ɗan kawo shi sama kaɗan sai a wannan guri kuma idan muka tafo wato highlight wato wurin da ya fi haske kamar misali irin wannan wurin da makula kula ya fi haske a jikin mutum ko kuma misali haƙoranta ko kuma ɗan nan kafaɗa da sauransu mun san gurin ya fi haske wani kala za a mishi shi ma wurin da ya fi haske an fi saka mishi bulu saboda haka za mu zo mu caki wannan wurin da ake kira highlight sai mu sauko da shi wato ɗan wurin gefen bulu kaɗan don ya ba mu kusan abin da muke bukata a lokacin da kake color haka kana yi ne kana kula da hoton kana duba za ka iya yi kana duba abin da kake yi bari mu je mu gani ko abin da muka yi yayi ko kuma bai yi ba ga dai idan ka zo ka nan wato gefe a nan gurin da nake magana lumetri color za ka iya kashewa saboda ka kashe kalan da ka ɗora hoton yanzu ka ga yadda yake da da kuma yanzu ka ga wanne ya fi to jama'a mu je mu gani mana to ga yadda kamera ya ɗauko hoto mu kuma ga yadda muka gyara shi yanzu ya zama a ƙarshe kafin nan ka fidda hotonka ko kuma ka, tura bidiyon ka ya fita har lokacin da mutane za su je su kalla a wuri daban-daban akwai abin da ake kiran shi veniati wato wannan veniati din yana rage haske a dungu-dungu na na da, sai ya bar haske a tsakiya wato inda attention yake inda ake so jama'a su gani kenan saboda haka bari mu ƙara vignette mu ga yaya ne ne vignette yake da effect akan hoto to anan mun ga an ce amount nan aka ce midpoint sato yaya kake so ya zama ya turo sosai zuwa jikin hoton ko kuma ya zama da dan faɗi da dai su feda da sauransu amma yanzu bari mu ƙaro shi ku gane mai nake faɗa ku ta kallo za ga gefen screen ɗin nan ya yi duhu yanzu shine abin da ake kira cinematic look yawwa to saboda haka za mu yi wannan sai mu zo idan muna so mu fedarin din shi za mu iya mu kara mishi feda, za mu iya mu rage mishi feda. saboda haka a yadda kake bukata za ka yi shi kowa da yadda yake nashi da kuma a sauransu saboda haka a lokacin da ka yi wannan na duba na ga kamar hoton muna son ɗan ƙarin bulu kaɗan saboda haka zan ɗan matso da wannan jaɗin da gefen bulu saboda hotonmu ya ba da abin da ake bukata a lokacin da kuma muke so mu yi a idan aka gama collaborating haka shine idan aka ga dama za a kara mishi bakin nan da ake karawa kowa da yadda yake ƙara nashi ko da shike a cikin wannan bidiyon ba za mu samu lokaci mu samu daman ƙarawa ba amma a bidiyon mu na gaba za mu samu lokaci domin mu ƙara ina fatan dai kun karu da wannan bidiyon idan kuwa lallai har kun karu ko kuma kuna marmarin ganin irin waɗannan kalan bidiyon saboda haka sai ku subscribing wato a ƙasan wannan bidiyon inda kuke kallo yanzu akwai inda aka sa subscribe sai ka subscribe saboda karka misin kowane bidiyo kwaya daya ko kuma kowane darasi kwaya ɗaya idan muka turo za a sanar da kai cewa bature ya ɗora darasi ya kamata ka je ka gani ko na mene idan kuna da wani tambayoyi ko kuma wani abin da ba ku gane da ake yin shi a harkan fim ba ku yi a ah, ko ta whatsapp ko ta wani hali ku turo min saboda in gane amma zan so ku yi comment akan wannan bidiyon a ƙasan bidiyon nan idan kuka saka mun comment to comment nan da za ku sa zan duba saboda in karanta in gani ni ko zan taho mana da darasi ko kuwa da bayani wadda ya cancanci a tambayoyinku saboda haka kada dai a manta kada a shagala a subscribe a ƙasa inda aka rubuta subscribe a jaɗin nan saboda ku ta ganin bidiyoyin namu kullum a kulliyomi to na gode muku sai kuma idan mun sake saduwa a wani bidiyon ni ne na naku bature zambuk wanda ya gabatar da wannan darasin sai kuma mun sake saduwa idan allah mai komai mai kowa ya nuna mana a kuma ranar da za mu sake taho muku da wani babban darasi mai tasiri